الخليل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمه الله barkan da saduwa a wannan yammaci na litinin 23 ga watan da sani shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na 13 ga watan goma shekara ta 1998 dan ce gaba sha biyu ne ga wata sha biyu kenan ga wata ya zama ashirin da biyu kenan in dai sha biyu ne wato wancan ashirin da biyu wannan kuma sha biyu ga watan goma kenan shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas zan ce gaba da karatun bulogul maram min adillatul ahkam kuma wannan da darasi na talatin da uku kenan idan ba a manta ba muna cikin babin da yake magana kan sallar jama'a da kuma abin da ya shafi limanci sallar jam'i da kuma limanci za mu tashi kan hadisin abdullahi dan abbas wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه an karɓo hadisi daga Abdullah dan Abbas yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lailatin a wani dare fa qumtu an sai na tsaya a gefensa na hagu tun mu biyu ne shine liman ni ne mamu fa za rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ra'asi sai annabi ya kama kaina min wara'i daga bayana fa ni an yamini sai mai da ni damansa wato wannan ke nuna cewa idan kana tare da limami za ku yi sallar jam'i ko biyu wato liman na hagu kai kana damar liman idan ka tsaya a hagun din liman to nan ba nan ne wurin tsayuwar mamu ba da haka lokacin da Abdullahi dan Abbas ya tsaya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai kyale shi ba sai ya kama shi da bayan ya juyo da shi ta bayan sa sai da ya dawo shi nan daman sa ya sa shi a daman sa an fahimta ko wato wannan hadisi manufar kawo shi nan gurin dan ya nuna mana ina ne mutumin da ya kamata yake wato mutumin da yake bin liman shi kadai a ina ya kamata ya tsaya a daman liman ko a hagun sa a damar liman an fahimta ko a damar liman ya kamata ya tsaya to da ce za a yi rashin sa'a sai ka tsaya a hagun din liman har aka kammala sallah shi liman bai dawo da kai ba bai fada ko ba ko bai fahimta ba bai dawo da kai ba sallar ta yi ko ba ta yi ba eh sallah ta yi bisa ga zance mafi inganci sallah ta yi sai dai kawai an saba ma sunna ne amma sallah ta yi wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito kuma nan take wannan hadisi ana kafa hujja da shi kan cewa a ina ya kamata yara su tsaya yara suna da daman su tsaya cikin tsakiyar su tun daga shi duk da cewa abdullahi dan abbas yaro ne karami a lokacin bai wuce shekara sha ba amma annabi ya jeru da shi sun yi sahu ne ko da babba ne ma haka ya kamata yi da shi da a ce ba a sahu da yara da sai annabi ya maishe shi bayansa sallallahu alaihi wasallam kuma suke cewa wannan hadisi na nuna yin ayyuka marasa yawa cikin sallah baya fata sallah din tunda kamo mutum daga wannan bangare ka dawo da shi nan bangaren ai aiki ne duk da haka kuma yana cikin sallah kuma wannan ke nuna idan mamo ya tsaya a hagun ɗinka yayin da zaka dawo da shi dama ta ina zaka wuce da shi ta bayan ka ko ta gaban ka ta bayan ka domin in ka da shi ta gaban ka ya ketara maka sallah kenan to da haka sai dai ka wuto da shi ta bayan ka kuma idan ka sa shi ta gaban ka daidai lokacin da yake ketara ta gaban ka din nan ai yana cikin sallah yanzu an samu mamu ya shiga gaban liman a maimakon liman ya zanto ne a gaban mamu da haka sai annabi ya dawo da shi ta bayan sa sallallahu alaihi wasallam an gane ku? wa anas radiyallahu anhu قال قال صلى بنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai da mutun Allah tabbata gare shi yayi sallah fa qumtu ana wa yatimun khalfa ah, ku danya ku da za ku dauki hankali na idan kuna yawan taji ko yawan magana sai in ka tara hankali na wuri guda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana sallah fa qumtu sai na tsaya ana ni wa yatimun khalfahu da wani yaro wato yatim maraya kenan khalfahu bayan annabi wa ummu sulaimin khalfana ummu sulaim ita kuma tana bayan mu wato wannan hadisi abin da yake nuna wa idan liman zai yi sallah tare da mutanen da sun wuce biyu wato ba shi eh, eh, tare da mamudin da ya wuce da sun kai biyu a ina ya kamata tsaya a bayansa da da mamudin ka guda ɗaya ne kaga sai tsaya a damansa kamar yadda hadisin baya gabata amma tun da sun kai biyu sai su koma ina bayan liman gashi Anas dan Malik tare da yaro karami sun sake yin sahu kuma a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wannan ana kafa hujja da shi kan cewa ashe ana yin sahu da yara ba a cewa sahun yara daban su kadai a baya za su kurda su shiga tsakiyar manya tun daga shi Anas dan Malik ya tsaya sahu wa yatimun kalfahu da wani maraya shi da Anas dan Malik a bayan Annabi wanda kaga maraya wannan na nuna yaro ne domin annabi sallallahu alaihi ya ce la yutuma bada da hulbin idan mutum ya kai baligi ba a kiransa da suna maraya baligi a harshen shari'a ko wato maraya a harshen shari'a musulunci shine mutumin da mahaifinsa ya mutu bai kai ga balaga ba duk yaro ko yarinyar da ya rasa mahaifi namiji kafin mutum ya kai ga balaga ya rasa mahaifi namiji to shine ake kira da suna maraya idan mutum ya riga ya zama baligi a harshen shari'a ba a ce masa maraya an fahimta ko kuma wannan ke nuna ita mace ba za ta yi sahu tare da namiji ba za ta tsaya ne a bayan sahu mata suna yin sahu su kadai idan ita kadai ce kuma za ta tsaya a bayan sahu ita kadai tare da cewa hadisi ya hana mutum ya tsaya bayan sahu shi kadai amma tun da ita mace ce shi kenan da haka imamul bukhari ma ya babi cikin littafin sa babin da yake magana akan mace za ta iya yin sahu ita kadai a bayan liman ma'ana da a ce za ka yi sallah kai da matarka daga kai sai ita to ita ba za ta tsaya daman ka ba dole sai dai ta tsaya bayan ka kun fahimta da kyau namiji ne zai tsaya daman ka in shi kadai ne sun kai biyu su tsaya bayan ka amma mace ko ita kadai ce daga ita sai limamin ta zo ta tsaya bayan sa ne wannan shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim sunanta shine al umaysa bintu milhan al bi bintu milhan al-ansariya ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ita ce matar Abu Talha an gane ku ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ita ce matar Abu Talha lokacin da Abu Talha zai aure ta ya nemi aurenta lokacin bai musulunta ba sai ta ce da shi irinka idan ya zo zawarci bai kamata a ce an mai da hannun agogonsa baya ba amma yanzu matsalar shi ne ni mummuna ce kai ko ba mummuni bane ba in ka yadda ka musulunta musuluntar ka ne ita ce sadaki na kenan a daura mana aure Abu Talha ya yadda yake la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah manzon Allah yake ta zo matarka wannan musulunta shine me sadakin annabi kuma ya tabbatar da su akan haka yanzu ke da idan ka gamu da wuta kana son ta sai dai kuma kirista ce kace zaki musulunta ce ka yadda ka aure ni in na musulunta sai ta ce eh na na ka ce eh na yadda sai ta la ilaha illallah ka aure ta musulunci ta yi gobe ba shikenan ba wanda zai ce musulunci ta ba kila wani ya zo ce ai ba ikhlasi a ciki ai dama za musulunta ne ba dan Allah da annabi ba ta musulunta ne dan ta samu miji to me ne da ta musulunta za ta samu miji musuluncin da yayi ba ta da dama kace bai ba ba ta furta kalmar shahada ba magana ta kare Abu Talha da yazo ba dai ma aure yazo ba bazawaran ta ce a'a yan sadaki ne kalmar shahada kayat dai ce eh magana ta kare ya furta kalmar shahada kuma annabi ya tabbatar da su to abin da ya faru har suka yi wannan sallah wato ita wato abin nan ɗan umm sulaim ta shirya abinci ne na musamman ta ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci abinci gidansu malamai ke kafa hujja da wannan hadisi kan mustahabbancin musulmi ya shirya abinci ya gaito dan uwansa musulmi ba tare da wata munasaba ta aure ko ta komai ba kai ne ka ga daman girmama wani abokinka ka ce wani yau ka zo dai zaka ci abinci rana gidana na shirya ma abinci rana gidana ko abincin dare ko lokaci kaza mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ka gayyato su duk mustahabi ne ga shi an gayyato annabi ya je da ya je ta abincin ya ce to ai na ya kamata a yi muku sallah ba lokacin sallan farilla bane fila ce a ina ya kamata a yi muku sallah dan ki mayar da wannan wuri kamar masallaci ki duk lokacin da zaki kiyamul layl ko sallolin nafila ta nuna sai annabi ya wuce gaba ya kabbara ana san Malik da wannan yaro suna bayan su ita kuma tana bayan su ko malamai ke kafa hujja da hadisin kan halaccin yin sallan nafila cikin jami'i ko da ba ta kiyamul layl ba sai dai suka ce ba shari'a bane ba daukan abin a kullun kullun qiyamul layli dai kan wannan kowa ya san dalilai sun kwadaitar kan yin ta cikin jam'i amma sauran nafilfili da yau da gobe shin ya halatta a yi cikin jam'i ko bai halatta ba ya halatta menene hujja hadisai da yawa kadan daga cikin wannan hadisin da muka karanta yanzu amma shin za a ɗauki abin a al'ada kullum in zo zan yi sallar nafila bayan azhar ko kafin azhar ko ta bayan magrib raka a biyu ko ta bayan isha raka a biyu sai na nemi mutane mun yi dami sai idan mun haka mun yi sunna idan mun haka haka mun karanta wata shari'a sabuwa amma wata rana mu wata rana mu ba mu a wannan makon bayan mako ɗaya kuma sannan ko wata ɗaya sannan ka sake maimaitawa wannan ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dai baya dacewa mutum ya dauki abin al'ada ta yau da gobe an fahimta ko وعن أبي بكرة رضي الله عنه يا بني وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وانا حديثي أنكر كوش أبو بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wato ya zo wurin annabi jira da aminci tabbata gare shi annabi na sallah wa huwa raki'un alhalin yana cikin rukuyi ya shigo masallaci annabi na cikin rukuyi an gane ko faraka qabla an yasala ila saf sai ga idan yace har sai ya shiga sahu zai yi ruku'i to kila kafin ya za cikin sahu annabi ya dago raka'a kuma ta kubuce masa kenan yana shigowa masallaci da ya ga annabi cikin ruku'i daga can sai ya kabbara Allahu akbar sai ya ruku'i sai ya taho a duke cikin ruku'i har ya daidaita cikin sahu kun fahimta nan da kyau faraka qabla an yasala ila safi sai ya ruku'i tun kafin ya sa shiga cikin sahu fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace da shi zadaka Allahu irfan wa la taqul Allah ya ƙara maka kwaɗayi kan ayyukan alkhairi amma kar ka kuma daga yau kada ka ƙara to menene yake nufi da kar ka ƙara shi ne suka ce zai ɗauki ma'ana guda biyu kada ka ƙara yin ruku'i kafin ka shiga cikin sahu yana iya ɗaukan wannan ma'ana ma'ana ta biyu kar ka ƙara yin sauri idan ka zo sallah dan ka riski jam'i ka rinka tafiya a hankali abinda ka samu ka riska abinda ya kuɓuce maka kuma ka daga baya ka cika to dalilai na shari'a suna nuna abinda annabi ya hana shi yayi shine gaggawa tunda a wajen ruwayan an nuna ya taho ne da sauri har annabi rinka jin saurin sa yana shigowa masallaci kuma sai kabbara sai ya ruku'i tun kafin ya shiga cikin sahu kaga abubuwa guda biyu yayi abu na farko gaggawar zuwa da sauri abu na biyu kuma yin ruku'i kafin shiga cikin sahu sai annabi ce karka saki suka ce to lalle guda ɗaya ya hana shi ba duka biyun bane ba menene ya hana shi sakewa shine yin sauri saboda hadisin da zai zo nan gaba da zai ce idan kun ji an yi kama. to ku zo masallaci kuna tafiya a nazai kar ku taho da gaggawa abinda kuka riska da liman ku sallata abinda ya kubuce ku tashi ku cika an fahimta da kyau da haka yin ruku'i dan nan kafin shiga cikin sahu har yau idan kai shi sallar ka dai kana shigowa cikin masallaci ka da kira kafin in shiga cikin sahu liman zai dago sai ka riga ka kabarta daga can gurin ka taho cikin ruku'i har ka zo cikin sahu kun fahimta da kyau kaddara ka kabarta ka shiga cikin ruku'i ka yi ruku'i ka taho taku daya biyu uku baka karasa cikin sahu ba saura taku ɗaya sai kuma liman ya dago za ka dago ko ka dago ba za ka dago sannan ka karasa kuma wannan raka da ka same ta tunda ka shiga cikin sallah liman na cikin ruku'i bai riga ya dago ba dukkan wanda ya riski liman cikin ruku'i ko ya dace da wannan raka ya same ta in ya tashi cikin abin da zai ci gaban da wannan raka an an gane ko wannan hadisi al bukhari wa zada abu da fihi a riwayan abu dawo a karshen hadisin sai ya kara faraka aduna safi thumma ila safi a riwayan abu dawo cewa faraka aduna safi sai ya kuɗi tun kafin shiga cikin sahu thumma masha sannan sai ya tafiya ila safi har ya shiga cikin sahu wato yana cikin ruku'i a duke ya ci gaba da tafiya din kenan wa an wabisa tabni ma'ibad wa an wabisa tabni ma'ibad radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان wannan hadisi an karbo shi daga wabisa ibnu mi'bad da yawa mimun din nan kasara ba ma'bad ba mi'bad haka sunan sa yake a rubuce asalin sa min bani sa'ad ibnu khuzaima ana masa alkunya cewa abu qirsafa ya mutu a shekara ta 90 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa bisa ibn mibad yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana sallah a bayan sahu shi kadai kamar misali sahu na gaba ya cika sai ya faru sahu na biyu shi kadai ko sahu na biyu ya cika ya fara na uku shi kadai haka yayi sallarsa yana dai sallah a bayan sahu amma hadisin bai bayyana mana ba shin sahun ya cika ko bai cika ba ya dai sallah a bayan sahu shi kadai ba tare da ya hadu da wani ba fa amarahu an yu'ida salata sai annabi ya umarce shi ya maimaita sallah bayan an kammala sallah yace kai kadai kai sallah a bayan sahu yace eh yace tashi ka maimaita sallah fa amarahu an yu'ida salata rawahu ahmad wa abu daud da tirmidhi wa sahahahu ibn hibban wannan hadisi shine ɗaya ne daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su bisa ga cewa baya halatta in ba da uzuri ba in ba mace ba baya halatta ga mutum ya tsaya a bayan sahu shi kadai sai fa inda uzuri sai fa in mace ce idan da uzuri kamar me ka zo tuhun da ke gaban ka ya cika ba masa kafin ke. za ka koma gida ne ba za ka yi sallah ba a'a shiga cikin sahu wajibi ne sallan jam'i shi ma wajibi ne idan ka rasa wajibi daya sai ka sake rasa na biyun kuma ai sai ka fara da asara daya ko sai kai wanne sai kai dayan ku wanda bai kubuce maka ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba ikon ka bane yanzu shiga cikin tun da ya cika ba ikon ka bane ba gayyato wani daga waje tunda yanzu ana cikin sallah ba za ka tafi gayyato wani ba yaya za ka yi sai ka yi kabbara ka a bayan sahu idan har aka gama sallah ba wanda ya zo wurinka a cikin irin wannan hali sallah ka ta yi saboda kana da uzuri idan kuma ba a gama sallah ba wani ya zo ya shiga wani ma ya zo ya shiga to wannan kuma kaga ai baka da ma wani abin nan baka da wani laifi a kuma idan mace ce dama ita haka ya kamata ta yi sai fa inda mata yan uwanta sai ta hadu amma in maza ne ba za ta shiga cikin sauransu na gaba dole ta fara sauranta ita kada a baya an fahimta ko to idan ya zanto mutumin da ke cikin masallaci wannan shine hukuncinsa ina ga mutumin da shi kawai yana daga waje yana daga rumfarsa ta kasuwa ko kofar gidansa yake bin masallaci sallah dan Allah menene hujjarsa da me zai dogara ina ga wanda tana daga gida a ɗakin ta ita kuma za ta masallaci sallah wanda yake cikin masallaci ma fa ga tsaho a gabansa in bai shiga ba in ya fara tsaho a bayan shi kadai bai da sallah to ina ga wanda yake kofar gida shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa duk wanda yayi sallah a wajen masallaci bayan ko masallaci bai cika ba ko yayi sallah daga gidansa bayan ga masallaci bai cika ba ba sai wanda ya kai zuwa gidansa ba to kar ma yace yayi sallar jami'i yan sallar jami'i shi ba shi bai yi jami'i ba sannan ko bai yi shi kadai ba da haka kawai bai sallah ba shi kadai yayi a'a wani ya bi dan baya ruku'in sai da in wani baya sujada sai da sujudan wani shin ya dace da jami'i bai dace da jami'i ba yace domin an sanya wa jami'i suna jam'i listima'il musallina zamanan wa makanan saboda musulmai sun tattaru a wuri guda a zamani guda yace da zaran zamani ya sha bamban ko wuri ya sha bamban waɗansu a can wajen kilomita biyar waɗansu a nan waɗansu a can wajen yadi ɗari waɗansu a nan ka iya kiransu jama'a ɗaya jama'u ne guda biyu kenan musu zama jam'i ba su waye jam'i a lokacin wanda suke kusa da liman wanda duk yayi nisa da liman ba dan wannan jama'ar ba ne ba in yana da limamin sa a can to shi kenan in ba da limamin sa a can wurin shi kenan shi ba a san waye shi ba kenan kuna fahimta da kyau ba yanda za a iya karɓi sunan jam'i sai in zamani da lokaci da wuri ya haɗa su zamani shine kasance sallar iri ɗaya take yanzu misali ya iya yiwa cewa kana bin ah, ah, ka rinka bin sallah ta hanyar rediyo kaga ai wuri bai hada ku ba kuma zai iya zamani ma bai hada ku ba idan an samu bambancin lokaci tsakanin nan garin da can misali mutanen maka sun fara sallar magariba kana da light kawai kana kallo kai ma sai kai ka fara sai ka bi su kaga bambancin ka tsakanin ka da su awa biyu sai rana ta fara da awa biyu a can wurin kafin ta fada a nan wurin yanzu kai magaribar ka ba kai ma kai ta kenan baya da haka waɗannan jama'a ba ta ka bace dan wuri guda bai hada ku ba to wannan hadisi dai shi da kashin bayan hujja na cewa lallai idan mutum zai bi jam'i yana son jam'i dole sai ya zo masallaci amma idan masallaci ne ya tafi ya batsi aka yi ta sahu a bayansa gefensa dama gefensa na hagu ya yi tafiya ko da kilomita ashirin sahu ya kai kai sallah a can sunan ka kabu jam'in wannan masallacin amma matukar akwai rata a gaban ka tsakaninka da liman kawai kake zuwa masallaci baka da sallah wanda ya wannan bisa ga rashin sani sai ya ta istighfari ya yawaita sallolin nafila Allah ya yafe masa ba a cewa ya lamu sa na baya sun riga sun wuce lokacin su ya riga ya wuce ita kuma sallah tana da lokaci inna salata kana salal mu'minin kitaban mabuta in lokacin ya wuce kuma sun riga sun tafi kenan ko da wata waye nake so ni muku da yawa me kace hmm. eh idan sahu ya cika ka zo zaka faro naka daga baya kai ne zaka fara sahu na biyu ko na uku daga ina ya kamata ka faro shine abinda wannan ke tambaya to za ka tsaya a bayan liman a bangaren sa na dama ba wai za ka koma daman masallaci ba ba daga na ake fara sahu ba daga daman liman ake fara sahu kun fahimta da kyau wato tsakiya kenan idan kana tsakiyar saitin liman da sai ka koma daga daman sa kake wanda ya zo kuma zai bi shi kuma sai ya bi daman ka wani ya zo ya bi daman ka har a je makonar sahu daga dama daga nan sauran in sun zo kuma sai su bi hagunka su bi hagunka su bi hagunka har sahu ya kare in za a ƙara sahun baya kuma wanda ya zo shi ma sai daidaita sai liman daga damansa kaɗan ya tsaya duk wanda zo kuma sai ya tabin damansa har a ƙare nan haka tsarin sahu yake ne imamul bukhari yi babi da yake nuna cewa sahu na farawa daga daman liman ba daman masallaci ba daga daman liman ake fara ba daman masallaci ba nan wajen fawaye daga nuna. na wa alaikum salam me kace faɗi na ji Eh. Eh. Eh. duk wani hadisi ya shiga cikin su duk wanda ya zo ko juma'a ka zo ko jami'i sai ka tsaya can nesa ba sahu ne ya kai ba kai ka bi inuwa ne sahabbai yadda suka rinka yi da rigunan suka rinka zuwa da gele idan zafi ya yi zafi sai mutum ya ajiye riga sai rinka sahuwa a kanta sai ya rika sujada a kanta idan mutum ya ce yi zafi ka ce masa rajin jahannama a shaddu harin lauka no yafka huna matsala ta minti goma daga an kare dan kwallon kafa da za a yi kwallon kafa hudu da rabi fa za a fara amma mutum ya je tun karfe 12 shiga stadium ya yi asaran juma'a ya asaran komai sai kai kawai za ka yi sallah minti goma ta juma'a juma'a ta babban rana ranar da bawa kan nema kan samu ko da ke akwai ce mai nema zai samu ko amma juma'a ta babban rana a ranar da duk wanda ya mutu cikin ta yayi shahada da hadisin annabi wanda ya mutu a daren ta yayi shahada da hadisin annabi a ranar da za a tashi kiyama ka sani ko wannan juma'a ce tunda dai rana bata faɗi ba gaba ita bace ba a kai mutum bai kamata ya sakaci ba saboda haka nasiha ga dukkan yan uwa musulmi da ke zuwa sallar juma'a abinda ake bukata ka matsa har ka je kusa da inda sahu ya kare sai kai kuma ka fara sahu amma kar ka tsaya karshen baya dan neman inuwa kar ka tsaya kuma karshen hagu ba kowa kusa da kai dan neman inuwa ko dama ballanta naka shiga gaban liman ba tare da uzuri ba dama shiga gaban liman ba a yin su sai inda uzuri haka kawai ka shiga gaban liman kai sallah idan mutum ya sallah baya da sallah bisa zance mafi inganci bayan liman ake bukata mutum ya tsaya lahu an talq wannan hadisi ne sahihi ne wa sahabu ibn hibban hadisi ne sahihi wa lahu an talqi bin ali radiyallahu an la salata limunfaridin khalfa as-saf haka kuma wato imamu ahmad ya rawaito hadisi daga talqi bin ali yace la salata munfaridin khalfa as-saf babu sallah ga wanda yake kadaitacce shi kadai a bayan sahu duk wanda ya salla a bayan sahu shi kadai to ba shi sallah sai fa inda uzuri kamar yadda muka ce in sahu ya shiga babu yanda zai yi na'am ga hadisin nan zai zo na gaba wa zaga tabarani fi hadisi wabisa imam tabarani ya yi ƙarin bayani na riwaya a cikin hadisin wabisa ibn mi'bad yace ala da kalta ma'ahum aw tararta rajula da annabi ga wannan mutumin yana sallah yace masa ya maimaita sallah cikin abin da ya faɗa masa ce ala da kalta ma me ya hana ka shiga cikin sahun da ke gaban ka a wuji tarar tarajula ko ka jawo wani mutum ku haɗu ku yi sahu to sai dai ita wannan riwayar da take nuna jawo wani a sahun gaba dan ku zo baya ku yi sahu wannan riwaya ce da'ifiya da'ifin jiddan wannan ba a aiki da suka ce domin idan suka ce ai gaba ɗaya ma ya saba ma ɗanɗanon maganar annabi domin yayin da ka jawo wani ko ka yi ba a can ko ba samu baraka ba to wai zai cike ta kuma sai ya zanto ba wani sabon abu da kai a can gaba an samu baraka wanda an wajabta wa ko kai ko wannan wani ya cike ta ka jawo shi da ka jawo shi kuma an wajabta ku cike ta sai ku yaya dole kuma dai ku koma kenan don haka ba da amfani jawo wani din kenan a daga dai hadisin da ke nuna jawo wani dan ku yi da shi wannan hadisi ne da'i ba a aiki da shi na'am eh wannan sai il masallaci ya cika ne gaba ɗaya sai ka je ka koma a damar liman ya halatta ta yadda ba wuri amma yanzu wannan abin da ya kamata ka tsaya a bayan shi kaɗai amma da za ka je ka shiga gaban gaban gaban ka je wajen liman sai ka zauna a damansa yayi kujeru kai da liman a wannan lokacin za ku jirin ne kai da liman ba wai za ka bari ya dangi gaba kaɗan maka mai da wasu malamai suka ce jera za ku yi feki kai da kai ma mamu ne famsu ila as-salati wa alaykum as واللفظ للبخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه an karɓo da hadisi daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah ya ce wasallam yace idza sami'tum ikama. iqama idan kun ji ana ikama a masallaci famsu ila salati wa alaikum as-sakinatu ku zo wurin zuwa ga sallah wa alaikum as-sakina tare da nutsuwa tare da ku wal da kuma dai nutsuwa waɗanda suka ce as shine at-ta'anni fil harakat bi a hankali cikin duk motsin da zaka yi na tafiya alwakar kuma shine kuma kamar dai waccan ma'ana ce karfafa wadanta ce wadanda suka ce wannan alwakar shine karkarin ka daga murya karkarin ka daga sauti ma'ana ko wata magana karka hanya ka tara hankalinka zuwa masallaci tunda annabi ya nuna kamar idan mutum ya alwala daga gida zai zo masallaci duk tafiyar da yake ita ma ibada ce ana ɗaukaka darajarsa ana kuma shafe zunubinsa tunda kuma ibada ce kare shigarsa da ko da surutu ne akan hanya to shine as-sakina bi a hankali wajen tafiya al kuma rashin taga sauti ko rashin yin wadansu maganganu in ba larura ta wajen tayin su ba tunda a wannan lokacin kamar kana cikin sallah ne dan kana kuma sallaci ana son ka tara hankalin ka wuri guda shine annabi ce wato famsu ku yi tafiya ila salati zuwa ga masallaci ma'ana kar ku yi sauri kenan domin almashu shine tafiya an gane ko as-sur'a kuma shine gaggawa to kuma annabi ya hana yin gaggawa sai dai kai tafiya kawai famsu ila salati wa alaikum sakinatu wal waqar wa la tusri'u kada ku ce za ku yi gaggawa fa ma adraktum fasallu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi abin nufi a duk halin da ka samu liman a ciki sai ka shiga sallah kawai idan ka same shi a tsaye ka yi kabbaran harama ka shiga shiga cikin sallah kenan idan ka same shi a ruku'i ka yi kabbaran harama ka shiga ruku'i idan ka same shi a sujada ka yi kabbara kuma ka shiga idan a zaune ma ka same shi ka yi kabbara ka shiga a ko me ka samu liman shikenan ka shiga cikin sallah kaga za zaka gane kuskuren waɗansu da za su zo masallaci in sun samu liman na cikin sujada wajen su tsaya tsaye suna jira sai ya dago sannan su shiga hasaran lada kai da ka shiga nan ai ka da wani abu na lada daga nan kuma zaka gane kuskuren waɗansu wanda in sun zo sun gane cewa ai raka'ar karshe liman ke ciki gashi ma ya fara karatun tahiyya sai sai ka tabba wai ta karshe ce a ce ai ta karshe ce wai sai za a gefe su ba za su shiga ba sai liman ya sallama sai kuma su fara sallar su halin da yake ciki ko da an karshe ce annabi ya ce ka cika ma adraktum fasal abinda duk kuka riska ku sallace shi wannan umarnin annabi ne kai da ka zo sai ka ki ansa wannan umarnin sai ka tsaya tsaye kana jira liman ya sallama ko ku fara sallah ta biyu wanda akan ta akwai ne ko kun yi daidai ko kun yi daidai ba ko kun yi makaruhi ko kun yi makaruhi ba mai mai dami a masallacin limami ke za ta biya ai makaruhi ne da dalilai na shari'a an fahimta ko wa alaikum salam bari mu hadisin wa ma fatakum fatimmu abinda kuma ya kubuce muku to ku cika shi muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da imamu Muslim suka rubuto wato wannan yana nuna mana ladabin bin jami'i kenan ko da kana da tabbacin an fara sallah ko da kana jin raka'a ta karshe ce ba a yadda baka taho da gaggawa kana sauri ana jin karar takun ka zaka taho ne a hankali haka annabi ce ko taho tare da ko akwai natsuwa da sakina abin da kuka samu kuma ce ku shiga cikin sallah abin da ya kubuce muku ba fa mu ku cika to wannan shine madogaran malaman da ke cewa abin da duk ka samu a cikin sallah din nan kai shine na farko a wurin ka. ko da raka ta karshe ka samu liman a ciki a tsaye sai kai ka bara ka shiga kai ita ce taka ta me ta farko da haka yanzu idan liman ya sallama kai me za ka yi kaza'i ne za ka yi ko ciko ne za ka yi dan annabi ce fa a mu ciko za ka yi ba kaza'i za ka yi ba to tunda qada'i zaka yi menene hukuncin ka raka'a da ka samu ta farko ce liman ya sallama idan ka tashi yanzu ta me zaka ta biyu zaka yi Fatiha da sura tunda ta biyu ce kuma idan ka yi ta sai ka zauna kuma sai ka yi tahiya idan kuma ka tashi yanzu ta nawa zaka kawo ta uku sai ka yi Fatiha kadai a sirrance ba sura in ka tashi kuma ta nawa zaka kawo ta hudu Fatiha kadai a sirrance kuma babu sura sannan sai ka zauna ka yi tahiya sai ka yi sallama dan ciko kake ba ramuwa kake ba haka in magariba ce ka samu liman a cikin raka'ar karshe kai ita ce ta farko wurinka yayin da liman yace assalamu alaikum idan ka tashi kai raka'a tana raka'a ta biyu ka'idar raka'a ta biyu a sallar magriba za ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai ka yi tahiyya idan ka zauna kai tahiyya sai kuma ka miƙe sai ka kawo raka'a daya da sura da fatiha kadai ba sura a sirrance dai ita ce ta ka sai ka zauna sai ka yi sallama idan ka samu limami a cikin rakawoyi guda biyun sai a cikin sallar isha'i kai wannan ta uku da ta hudu ita ce ta farko da ta biyu a wurinka da haka da liman yayi sallama zaka tashi ka kawo ta ukun ka da ta hudun ka ka'idar raka'a ta uku da ta hudu a cikin sallar isha'i za ka karanta fatiha ne kadai a sirrance babu sura abinda matambayi zai ce da kai yanzu kenan kayi sallah da dukkan sura kadai ta fatiha kadai babu sura to sai me dan kayi sallah da fatiha kadai babu sura ba sai ba me aka wajabta maka cikin sallah fatiha la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha kitab kana ta riga ta kuma su kai me ya hana akan kai fatiha da sura lokacin kana bayan liman duk abin da ya jibinci wannan rakawoyin liman ya dauke maka shi na inda na karatu ne ba halin kuma ka sabawa abin da yake ciki da yayi sallama ka samu yanci to da ka samu yanci ka samu yancin ka daidai lokacin da zaka shiga raka'a ta uku babu yanda za a yi raka'a ta uku nan kamar yadda ita ce ta farko ka ce zaka yi fatiha da sura a bayyane ta hudu nan ka ce lalle ita ce ta biyu ka ce zaka yi fatiha da sura a bayyane ai ba ita ce ta farko ba ita ce ta ba ita ce ta farko ba ita ce ta biyu ba a wurinka ita ce ta uku ita ce ta nawa ta hudu kuma kowa ya san raka'a ta uku ta hudu ana yin fatiha ne kadai a surance wannan shine dace da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma adraktum fasallu wa ma fatakum atimmu abinda kuka samu da liman ku sallace shi abinda ya kubuce muku ku cika a waɗansu riwayoyin hadisin hadisin ya zo da lafazin ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu abinda kuka samu da liman ku sallata abinda ya kubuce muku faqadu ku yi kaza'i to lafazin wa anan daidai ke lafazin al-itmam ba bambanci tsakaninsu da juna in wutar riwayar mata inganta don lafazin ba bambanci tsakaninsu da juna domin lafazin alqada'u ma'anar sa Qur'ani da hadisi shine yin abu akan lokacin sa dan Allah sai fa iza qadaytum manasikakum tazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra Allah na nufin ramuwa anan yana nufin iza addaytum manasikakum idan kun gabatar da ayyukan ku na haji ma'ana kun riga kun yi tsayawan arfa fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashad zikra to ku ambaci Allah an bato mai yawa a kwanakin mina ko tun daga muzdalifa kamar yadda kuke ambaton ku da ko sama da yadda kuke ambaton iyayenku a da to ka ganin gurin idza qadaytum bi ma'ana idza addaytum haka Allah ke fa idza qadaytum musallata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idza qadaytum musallata abin da yake nufi idan kun rama sallah ko in kun kammala sallah idan kun kammala sallah kaga kammalawa ne wanda shi ne dai fa'atin mu duk dai kammalawa ne cikawa ne da haka alqada'u da al-itmamu an ma'anarsa daya a cikin a cikin larabcin qur'ani da larabcin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman fiqhu ne a istilahi a salon magana na malaman fiqhu yaran su suka bambance tsakanin ada'i da qada'i ada'i da qada'i wato ada'i shine yin ibada a lokacin ta qada'i kuma yin ta a wajen lokacin ta to yanzu kai idan aka ce lokacin da liman ya sallama dan Allah a wannan lokacin sallar adai kace ko kaza'i sai za ka zama to kaza'i kaga ba kaza'i bace ba me kace adai saboda haka a nan gurin dama maganin kaza'i ma bata taso ba cewa ramuwa kake yi bata taso ba ai lokacin da bai fita ba tunda duk duniyar fiki huta ya da ba a kiran sallah cewa ramuwa ta imme lokacin ta ya fita to yanzu wannan sallar lokacin ta ya fita bai fita ba ashe ba kaza'i kake ba kun fahimta da kyau wannan magana za ku same ta hatta cikin bidayatul mustahid wannan littafi ne na malikiya ya kawo wannan magana wa alaikum salam ah, a wannan magana gaskiya akwai wasu wanda suka nuna jayayya kwarai da gaske wanda suka na mata malam da karan bayani wato abin da suke cewa shine sallan abin da ya wuce abin da abin da ka samu shine ka samu da kofin biyu wanda a cikin sallan farilla misalin sallan azhar eh. ka samu raka'o'i biyu wa'annan raka'o'i biyun da ka samu a yaya suke a cikin tsarin sallah ne sannan kuma wa'annan wanda za ka cika din su kuma a tsarin sallan a yaya suke shi da shi wanda yake mun bayani da cewa wannan salloli dama akwai biyu da fatiha da sura akwai biyu kuma sura ne kawai ba fatiha ne kawai babu sura hmm. saboda haka abin da ka riska ana magana ne akan shi ainihin a tsarin yanayin yadda yadda ka riske shi abin da ka a a cikin raka a hudu kenan da ka zo ka riski raka a biyu ne da fatiha kawai saboda haka wanda ko baka riske shi ba a cikin dai kuka sallar a tsarin da shi ne wanda yake da sura da fatiha shi ne wanda baka riske ba shi ne bayan tattauna ke gyara cewa waɗannan su wanda suka wuce kan ai da fatiha ne da sura a cikin waɗannan rakoyi ne ai dukkan mu mun yi ijma'i ba wanda cikin mu ya jahilci mai me baka samu ba kowa ya yarda ko inda baka samu ba su ne masu ne fatiha da sura amma yanzu magana biyu zan ba ta farko kafin in ce ka bude littafi ka saurare ni kawai ka ji yayin da kai kabbara ka shiga kai ake magana a kanka wata raka'a ce kai wurinka? a lokacin da ka shiga kai kabbara ko kai ba wace wace irin kabbara ce wannan takbiratul ihram a ina ake ta raka'a ta uku ko raka'a ta farko yanzu ka kai ta farko ce wurinka ka fahimci wannan maganar to dai hadisin kuma sai annabi yace idza sami'tumul iqamata famsu ila salati wa alaikum as-sakinatu wal warqa fala wala tusrifu ma adraktum fasallu ma fatakum fa'timmu annabi ce abinda da kuka ce muku ku cika ya ce ku rama cewa yi mu cika to yanzu zaka yi ciko ya zaka yi ma'ana ka samu ta farko da ta biyu ne kai aurinka duk da ita ce ta uku ta hudawa a wajen kai mai tana sai da nasara ta farko da ta bice a ka yanzu za ka yi ciko za ka kawo tana da sanawa yadda hadisin annabi ya faɗa kenan shirya kuma yawwa kuma da sarja ta kai abu ne mai sauki idan mutum zai bularafin hadisi in mutum zai bularafin hadisin abu ne mai sauki amma inda rigima take matukar mutum bai saba jin magana ba sai aka faɗe ta to sun musu nauyi sai rinka cewa na ji sabuwar magana yau wadda ban taɓa ji ba ba wani sabuwa sama da shekara dubu haka take kawai dai mutum ne bai taɓa jin ta ba an fahimta ko? Eh. da mutu wajen bayan da su a abin da ake karantar wanda su na a wani su su su kan nan ba da haka shi wani magana ya yi abin da ya faɗa gaskiya ne wanda suke karatun nan na yanzu ba su kai rabin rabin rabin rabin waɗanda suka rubuta waɗancan littattafai na fikihu ba gaskiya ne wannan amma lokacin da nake wannan magana ina ba da ra'ayina ne ko ina ba da maganar malaman da sun ɗara waɗancan masu fikihun kaga lokacin da nake maganar ba ta wani ke kawo ba ko yanzu yanzu da na kawo ibn rushd wanda dan malikiya ne dan malikiya ne idan an jama mu kawo maganar karafi idan an jama mu kawo maganar ibn abdul bar wanda duk yan malikiya suke masa taken hafizul maghrib dan malikiya ne kuma shi ya rage ga waɗansu yan malikiya laifi na ba ni na kashe zoman ba rafiya kawai aka bani na ce an faɗa amma ba ni na faɗa ba shi yasa nake cewa duk wanda zai ce magana sabuwa ce to abin da za mu ji daɗi ya kalubalance mai ce yana muka ciro mu faɗi inda muka ciro alal akalli in yana son ya ji daɗin kada ta bai zai ce ya zuwa babu ita ciki ba ma ba zai haka ba sai ce Ja'far ya ce kaza dan Allah ya adalci idan ce Ja'far ya ce kaza sai abin da Ja'far ya ce Ja'far ya ce Imam Shafi'i ya ce kaza Ja'far ya ce Imam Ahmad ya ce kaza Ibrahim an-Nakhai Layth bin Sa'ad Sa'id bin al-Musayyib Rabi'ah bin Abdurrahman ar-Ra'i malami Imam Malik al-Imam az-Zuhri malami Imam Malik ibn Anas sun ce kaza al-Auza'i to kaga kenan idan zai faɗa haka za a gane cewa to ashe Ja'far ba ce kawo maganar ba dan ya ce ga wanda yake to amma in yana so ya more to ba zai faɗi wannan ba sai ce ya za a yi wani yaro kawai ya zo ce ya zo ya rushe abinda malamai suka faɗa shi yaron ba shi ya rushe ba shi ba kashe zo manye ba kawai lafiya aka ba shi laifin laifinsa ina fatan kun fahimci magana wato har kullum abinda mutum ya kamata ya kwatanta fifikon ilimi kuma ba shi ke nuna fifiko na fahimtar addini sama da ko'ina ba ka iya fin mutum ilimi ka ninka shi har so hamsin cikin ɗari misali ta fuskar ilimi Allah ya fahimtar da shi wata matsala wadda kai baka fahimta ba yanzu da magira bane shi oba da Umar dan Khattab wane ne yafi falala da ilimi da takwa da tsoron Allah da komai yanzu duk duniyar musulmi da an ce Umar dan Khattab kowa ya sani amma idan an ce su bi da shi ba sai wani ya ce ni ba taba je wannan sunan ba sai yau amma ya san waɗansu hadisai da Umar ya ta. an fahimta ko sa'ad bin Abi Waqqas da Umar ina za a hada su falala ba za su hadu ba to amma sa'ad bin Abi Waqqas ya san waɗansu hadisai da Umar ya ta. Abu Huraira bai ma shiga musulunci ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira bayan an ci an cinye sauran shekara uku annabi bar duniya a hore da sannan musulunta amma ya koro hadisi cikin bukhari umar dan kaza ce kai abu hore da ina ka san wannan hadisin a ina ka san wannan hadisin aka fada wa umar dan kaza ai ga inda hadisi yake ga inda hadisi yake sai ce wallahi shagala ne an husafa fil aswaq yace rumfa ta kasuwa ta na yin haddace <laughs> in ba haka ba da an zo ruwaya waya ko kowa yi wa ruwaya ba kamar Abu Huraira amma shekara uku kawai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sabon da suka fi shi falla suka fi shi komai amma ya haddace abin da ba su haddace ba da haka falla daban kuma haddace wani abu daban shi yasa annabi yake cewa naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amin sami'a yake madalla da mutumin da ya ji magana ta ya haddace ya bayar da ita tamfar yadda ya ji ta ba rigi ba tsari ya so da dama wanda za a faɗa wa hadisin sai ya kalaci wani abu a cikin na fikihu sama da ma wanda ya fada masa hadisin shi wannan aikin sa ya haddace wancan ko da aka faɗa masa ya fa'idan cewa wanda wannan bai ji ba duk wannan a duniyar ilimi sanannen abu ne al-imam malik ibn anas yana zaune aka tambaye shi me hukuncin zan tsaife ya su cikin alwala sai imam malik ce la rafi zalika sunna wannan ba sunna bane babu shi haka imam malik ya faɗa dalibin sa abdullahi bin wahab shi kuma ya san akwai hadisi bai yi masa rigima ba sai da aka tashi sai ya ja shi gefe guda ya malam naji ko akwai wani hadisi حدثني فلان قال حدثني فلان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل يخلل اصابعه في الوضوء النبي ya kasance yana zanta sai ya zanta a cikin alwala sai imam malik ce aika wannan hadisi ne hasan ana hujja da shi wata gari da kansa sai ya bayar da hujja da wannan hadisi shi imam malik ibn anas amma da duwaye san abdullahi bin wahab duk inda aka ce al-imamu malik sunan kawai ya wadatar amma idan an ce abdullahi bin wahab sai ka ce wai kuma abdullahi bin wahab a ina ya rayu sai ina ne wane ne wane ne kaga ba za ka kwatanta shi ba da malik ibn ibn anas amma ya san abin da bai sani ba ga imamu shafi'i dalibin imam malik ibn anas amma ya saba imam malik kan wadansu fatoyi da yake da hadisi akai ga abdullahi bin abdullahi ahmad bin hanbal dalibin imam shafi'i ne amma da ya tambata cikin hadisi da kanshi shi imam shafi'i ya zo same shi yace ya baban abdullahi ko yanzu kun fi mu bincike kan hadisi duk inda ka samu hadisi daga basar ne daga makka ne daga kufa ne fata mana shi mai hujja babban abin da muke so shine hadisi ya karantar da shi to kaga duk waɗannan a duniyar ilimi sanannun abubuwa ne ga sanan asali amma kullum wato idan muka karanta binciken mu muka taƙaita bincike a wata nahiya guda ɗaya, to sai mu haramta akan mu alkhairi mai yawa kuma ai kai a kamar yadda ibn al-ibad da yake cewa yake cewa baka sanin ka san ilimi sai abin da ka karanta ka kwatanta shi da abin da waɗansu suka karanta ka ja an ja ka duba sun duba sannan ne zaka san kai karatu ko baka ba amma in kana inda kawai zaka faɗa ka ce hmm, aka muka Allah ba wanda zai musu ba wanda zai kawo ma sabo yace ba za ka taba sanin kana da karatu ko baka da shi ba imam malik ibn anas ban fara karantarwa ba sai da masu amawali mutum 70 suka ce mun kai ya kamata ka fara karantarwa yace amma dai sai da yaji hannasu bana yadda cewa wani malami ne yace sai da bijiman malamai akwai wani irin nadi da suke a Madina wanda ba wanda yake sai ya isa a ilimi yace sai da aka samu masu irin wannan rawan nan mutum 70 kowa na ce mun to ai ya kamata kuma ka zauna ka fara karanta suwa yace sannan na yadda eh na sani garin fara karanta suwa to amma a rashin uwa ke wadaki a garin ka ba kowa sai kadai sai ka kadai sai mu ce sai ka kai matsayin Imam Malik zaka karanta a annabi ya ce ballago anni walau aya amma inda rigima take daga aya kuma sai ka ce ka zama malam kar a saba maka wannan ya zama rigima kuma ya zama jidali kai larura ne a rashin uwa ake wa daki da ba kowa sai da abin da ka sani kar ka haramta wa musulmi abin da ka sani komai kankantar sa amma inda rigima take ka dauka abin da ka sani shi kadai ne ilimi banda shi kuma babu sauran ilimi to kuma wannan ka shi kan ka ka shi jama'a da kake karanta su amma an kai da kullun kana neman bakon fahimta tsakaninka da sa'anninka tsakaninka da wanda suka tsara ka kai har wanda suke kasa da kai kana neman waye zai karanta wani abu ya nuna maka waye zai taimaka ma da fahimtar sa waye zai ce kaza waye zai maka musu bisa ga hujja ba wai musu na morewa ba ya ja ka ja ya baka references ka je ka duba to anan ake wasa ilimi anan kuma ilimi ke haɓaka ya ci gaba amma duk inda za a zo a ce in malam ya faɗa kar wanda ya musu to in kana neman ci bayan ilimi ka je irin wannan nahiyar Allah ya tsare mu wa an ubayy bin kabin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi an karɓo hadisi daga ubay bin ka'ab Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajuli ma'ar rajuli sallar mutum tare da mutum su zama su biyu azka min salatihi wahda ita tafi tsarki sama da sallarsa shi kadai abinda suke yake nufi da azka yani aktsaru sawaban wa ajra ya fi lada ya fi sakamako sama da mutum yayi shi kaɗai. wa salatuhu ar rajulayn sallar su tare da mutum biyu su zama uku azka min salatihi ar rajul ta filada sama da sallar su su biyu shi da wani mutum daya wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal duk adadin da yafi yawa to shine yafi zama abin kauna a wurin Allah duk wannan na nuna mana bambanci wato na sallar jam'i da sallar mutum shi kadai kuma ko da a jam'i din ne akwai bambanci tsakanin wani jam'i da jam'i din jam'in da yake na mutum biyu ba daidai ke ba wajen falala da jam'in mutum uku mai mutum uku ba daidai ke da mai mutum goma duk lokacin da adadin ya fi yawa to wannan ya ta zama abin kaunatuwa a wurin Allah ta'ala wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa an ummi waraqata radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu waraqa bintu Nawfal kenan wadansu suka ce a'a bintu Abdullahi ibn al-Harith ibn Uwaynir al-Ansariya tana cikin mata mahaddata qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jihadi za a tafi yakin badar ta zo wajen annabi ta ya kamata mu ma mata a ba mu izini a tafi da mu manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance har gidanta yake zartata saboda karfafanta kan addini yana kiranta da suna ash-shahida wato shahidiya Allah ya karɓi rayuwarta lokacin halifancin Umar dan Khattab waɗansu bayin ta guda biyu suka kulla mata makirci suna son yanci suka kashe ta don su samu yancin kansu mace da namiji ne bayan ta guda biyu suka lullube ta da bargo har zafi ya kashe ta suka murde ta ta mutu suka gudu Umar dan Khattab yasa aka kamo su duk aka tsire su garin Madina kowa ya gansu yadda ka san ana tsire tsire a jikin tsinka haka aka tsire su saboda sai kisa wanda yake na ta'addanci shine ka shake mutum da bargo har ya mutu Umma waraka take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amaraha an ta umma ahla dariha annabi ya yi mata umarni ta rinka yin sallar jam'i ga mutanen gidanta wannan hadisi rawahu abu dawud wa sahaha ibn kuzaima abu dawud da ibn kuzaima abu dawud da rawaito ibn kuzaima ya inganta shi yace hadisi ne sahihi bintake ya nuna hadisi ne hasan wannan kuma ke nuna kenan ashe ya halatta mace ta yi wa mata yan uwanta jam'i ya halatta mace ta yi wa mata yan uwanta jam'i imamu ahmad ya tafi kan wannan hadisi in ba manta ba haka kuma wato ainihin imamu shafi wanda suka saba su ne mazhabar malikiya da kuma mazhabar abu hanifa amma dai wannan hadisi da yawa daga cikin malamai sun bada hujja da shi ga ummi warka tana yin sallah ga mutanen gidanta waɗansu ma suka yi guluwi suka ce ai ko namiji ma ta yi masa jam'i yayi aka ce saboda me suka ce annabi ya ce ta yi sallah ga ahlu a yan gidanta mata kadai ko hadda maza ahalu dariha annabi yake ke sallah ga mutan gidanta to amma gaskiya abin da ya fitowa zahiri mata ake bukata ta yi sallah ga mata yan uwanta wannan ya halatta kuma haka ummu salma ta tabbayan sallah ga mata yan uwanta haka aisha radiyallahu anha kamar da ibn hazm ya rawaito cikin cikin muhalla ta tabbayan sallar magriba ga jama'a ta mata har ma ta bayyana karatu akai ibn hazm yace to wannan ita ce hujjar mu duk wanda yace ba haka ba yace ya kawo dalili an samu mata da dama sun yi limanci cikin matan sahabbai da matan tabi'i da haka mace za ta iya wa mata jam'i abinda ake bukata shine za ta tsaya a tsakiyar su sahun gaba za ta tsaya a tsakiyar sahun gaba sauran mata duk kuma su yi sahu a baya a yi na'am eh ya yi kyau mutum ne wai yake da mata guda hudu ya tarbiyyantar da su ya zaɓi limamiya a ciki duk lokacin da za su yi sallah a gida suna yin jami'i na ce wannan ya yi kyau kwarai da gaske a wata ruware ya nuna ummi warka ko wata mace na manta ko dai ummi warka ko wata mace ita tana yawa mutane gidan su limanci har ma annabi ya zaɓa musu mai kiran sallah namiji shi ya kira ya sallah ya tafi to da wannan suke cewa ai waɗansu ma sun ce yana bin jami'in. amma dai da aka ce yana yana yin kiran sallah ya tafi sa to kaga a nan gurin wato kaga a wato yanzu kenan ita ta saba ba wai su ɗaya ne bane babin ta da haka ko ina aka samu mata taron mata a cikin gida sai aka ayyana wata wadda ta tsara su karatu da sauransu cewa ta zanto limamu su ya halatta sawon a sallan nafila ko a sallan farilla وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى an karɓo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أم استخلف ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم دريشي يا هلي فانتدى عبد الله بن أم مكتوم يا أم الناس يا rinka yawa متاني limancin sallah a Madina wa huwa ama alhalin kuma gashi wannan ke nuna ya halatta wato a nada makaho ya zanto limami idan ya fi sauran mutane karatu tunda kullum dai ka'idan karatu din nan ita ake kiyayewa fal ya ummun nas aqra'uhum likitabillah falyumman nasu falyummun umman nasa aqra'uhum likitabillah wanda zai mutane limanci wanda yafi su iya karatu to shine malamai suke sabani wai menene ake nufi da al-aqra'u mafi karatu shin mafi karatu wanda yafi yawan harda ko mafi karatu wanda yafi iya kiyaye ka'idojin karatu maganganu guda biyu mafi inganci mafi karatu shine mafi harda sahabbai sun zo madina salim maula abu huzaifa na wa mutane limanci umar dan khattab na ciki saboda salim ya fi shi yawan harda amma in aka ce za a rera a hada salim da umar dan khattab amma wancan ya fi yawan harda sai zaman to limami umar dan khattab kuma yi an gane ko na'am eh na yi bayani cewa wasu ta an ne eh, eh.

wato gina wannan ya nuna makaho na iya mutane jagorancin sallah ko da malikiya ma sun tafi akan haka wa nahawu ibn hibban an aisha radiyallahu anha kwatan kucin wannan hadisi ya zo cikin ibn hibban sahih ibn hibban daga aisha Allah ta kare da gareta wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallu khal sallu ala man qala la ilaha illa allah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah hadisin abdullahi dan umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sallah kan dukkan wanda yace la ilaha illallah ma'ana matakar mutum musulmi da ya mutu za ku yi masa sallah haka kuma ku yi sallah bayan dukkan wanda yace la ilaha illallah ma'ana matakar mutum ya zanto yace la ilaha illallah za ku bi sallah ba za ku ki bi sallah ba rawahu ad-darqutni bi isnadin da'if imam ad-darqutni ya rawaito da hadisi da sanadi da'if sanadin wannan hadisi da ifi ne ba shi zama hujja to amma hadisin abin da yake fa'idantarwa na hukunci yin sallah kan duk wanda yake la ilaha illallah wannan tabbas ne dukkan mutumin da yake kalmar shahada ya zanto musulmi za ku masa sallah in ya mutu ko da yana ayyukan sabo kamar caca kamar shan giya kamar zina da sauran ayyuka na sabo wannan baya hana a yi masa sallah sai dai abin da annabi ya rinka daukan matakai shine dukkan mutumin da yake da fasikanci fasikancinsa ya bayyana idan ya mutu annabi baya masa sallah sai ce ku je ku yi masa sallah wannan dai zanto razanaswa ga sauran masu aikata wannan laifi su tuba su daina shi yasa har gobe malamai suka ce idan mutum wanda yake bayyana da fasikanci a sarari zina ko caca ko shan giya ya mutu bai kamata ba a ga manyan mutane a gari sun je yi masa sallah sai a je a tattaro masa ya ayyuhan nasu masu daraja ta kasa kasa ko a je a fito da wadansu a kurkuku masu laifi irin yan fashin da aka kama kafin a yanke musu hukunci a ce ku zo ga wani mai barna irin ku zo ku yi masa sallah amma a ga sarki ko hakimi ko dagaci ko limamin juma'a ko limamin kamsu salawati ko malami na addini wanda yake mashahuri a wurin wannan bai kamata ba ko mutum ko mun matsayinsa matukar an san shi da zalunci ko fasikanci a bayyane bai kamata da malamai su wuce ga wani malaman da ake girmama su a gari kamata ya alallasa shi dan wannan sai hana mutane irin wannan bandas amma ina yanzu ka ga yadda al'amura suka lalace idan aka ce talaka ma ya mutu ba za ka ga malamai sun zo da wuri ba galibi malaman bid'a ba ruwansa da talaka dan ya mutu wannan shi ya jiyo wa kansa amma ya kace da wani mai mulki ya mutu a a guje ne ai kowa yana gaba gaba kowa so yake a ce shi zai sallaci gawar zai tsaya wajen jana'iza haka kawai wai dan ba dan kowa ba dan yana da wani abun duniya kila ta hanyar zalunci ya tara kila ta hanyar sata kila ta hanyar kwace da sauran al'amura to duk wannan yana nuna cewa yadda lamari ya lalace kenan na al'umma har kullum abin da ake girma mutum da shi ko kimanta shi da shi shine addininsa inna akramakum inda Allah atqakum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abara yaso da dama za ga mutum kansa da kura cikin datti gashin kansa a mummurde ko taje ka bai samu damin yi ba da sukuni saboda tunanin wahalar rayuwa amma da zai yi rantsuwa ya ce wallahi yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwan dan ya kubutar da rantsuwar ta kaka fara ta kama yace akwai irin wannan cikin jama'a ga su da imani ta kawa ba ko kwabo amma ga imani ga ta kawa ya za a yi Anas ibn Nadr yar uwarsa ar ta yi rigima da wata mace sai ta karyawa waccan matar hakuri sai aka kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yar uwar Anas ibn Nadr ta karya haƙorin wata menene za a yi annabi ce ba abin da za a yi sai kisasi wato ita ma a kare ta hakorin saboda Allah ce wa katabna alaihim fiha annan an-nafs bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anfi wal udhun bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun ma'ana an wajabta kisasi kan mutane wanda ya kasare shi ma a kashe shi wanda ya cizgewa wani ido shi ma a cire masa nasa idan in na dama ne na dama in na hagu ne na hagu wanda ya yanke kunnen wani shi ma a yanke masa nasa wanda ya cire hancin wani shi ma a cire masa nasa wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya masa nasa ka'ida a littafin Allah ke sati ga dukkan wanda ya ji wa wani ko ya cire wa wani ɗaya daga cikin gaban da muka ambata tun da rubayye ta karya haƙorin wacce ita ma sai an karya nata sai Anas ya ce wallahi ba za a karya haƙorin yar uwata ba annabi ce da shi ya anasu fi kitabillahi al yace abin da ke cikin littafin Allah shine rankon gayya ya sake cewa wallahi ba za a kare hakurin yar uwata ba annabi ce fi kitabillahi al har su uku a lokacin wanda ta gabatar da karar ta je suna shawara da yan uwanta me ya kamata mu yi shin mu je a karya hakurinta ko kuma mu je mu yadda da diya tunda an yadda an karya maka hakori ko dai ka nema a karyawa wancan hakorinsa ko kuma ka ce a'a a biya ka diyar hakorinka duk wanda kai ya halaka an yana tarara karan suwa cewa shi ba za a karya hakorin yan uwarsa ba sai ga wanda aka karyawa hakori ta je ta yi mitin da yan uwanta suka ce ke ki hakura da wannan karya hakorin ki je ki karbi diya ki soke kudin ki aljihu sai ta zo ta ce ya annabin Allah kisasi na ya a biya ni diyar hakori na kawai sai annabi yi murmushi ya ce lalle cikin bayan Allah akwai wanda inda zai rantsuwa sai Allah ya barantar da rantsuwarsa yanzu ga Anas yayi rantsuwa ba za a kare hakurin yarwarsa ba an ya ko ba kai ba waye kuma ta da rantsuwarsa ubangiji ya tausasa zukatan wancan suka yi darjiya su biya biya to yanzu irin wannan ashi asa aka bara din shine wanda ba kowa ba ba da laifin komai wai malam da yake cewa ma daga mumin hum illa annahu fakirun ba da laifin komai sai kawai da shi fakiri sai zato ba da kima cikin jama'a to wannan ka'ida ce ta musulunci duk wanda yake shahara fasikanci a zahiri bai kamata ba manyan mutane su yi masa sallah ko sun zo wajen a sai ku yi sallah ce amma ba za mu yi ba ku je ku yi masa ku je ku je makabarta ku je ku binne shi amma mu muna daga nan ba za mu ce ba sai me laifin sa ce mutumin da mutumin da yake kwana a disco night mutumin da yake samu kansa kawai dan mata ke tara yana fasikanci da su mutumin da yake shan giya mutumin da kullum yana can abin nan gidan barasa mutumin da aka annaka shi mukami kaza ya wawashe kuɗin gwamnati ya wawashe kuɗin talaka ai mu wallahi ba za mu yi wasu salafa ruwan mu sarki ya fito ya fada hakimi ya fada limamin juma'a ya fada na kamsu salawat ya fada wallahi wani ba dan Allah ba dan jin tsoron kar gawarsa ta zamewa ƴan uwansa jidali sai ya tuba kaga wannan ladabi ne na musulunci Da a ji a tattaro waɗansu su je su yi masa sallah sannan wanda yake kuma ya ce la ilaha illallah ya furta kalmar shahada kaga ya zama musulmi kenan to lalle za a bi sallah sai dai abinda aka ce in yana fasikanci ba a cewa bin sa sallah haramun ne sai dai a ce makaru ko a ce wannan bai dace ba da za a samu wanda baya fasikanci shi yafi tunda ita sallah ana bukatan kamala a ciki amma ba ta akai wanda ya bi shi ya haramun ba sannan akwai lokacin da bishi zai zama dole in ya zanto kamar shine shugaba ta yadda rashin binsa zai sa al'ummar musulmi su rabu gida duka kamar da muka ambata duk waɗannan hukunce-hukunce an gano su ne karkashin waɗansu hadisan ba wannan ba dan shi wannan da'ifi ne an gane ko ku yi hakuri wa ana ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu qala Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. وسلم علي بن yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama al imam idan ɗayan ku ya zo masallaci sallah limami yana cikin wani hali to ya aikata irin abin da liman ya aikata ma'ana idan liman yana cikin ruku'i shi ma sai ya ruku'i in liman na cikin sujada shi ma yayi in liman na zaune shi ma yayi wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi shine kuma an san maganar ka da haka yayin da mutum ya zo masallaci ko yana da tabbas din ai raka'an nan ta karshe ce ga liman ya dago yana karatun tahiya ba abin da ya rage sai sallama duk da haka idan ya zo zai kabbara ya shiga cikin sallar idan aka yi sallama abin da ya samu a cikin wannan sallah amfani biyu farko ya da suke jam'i ba za ka kwace masa ladan jam'i ba dan ladan jam'i daban da riskar sallah ladan jam'i ana riskansa kowane irin abu ka riska a cikin sallah ko da daga yin kabbara ka zama limai ce assalamu alaikum ka riske wannan jam'i ladan falalar ka same ta amma shin ka riski sallah ba ka riski sallah ba yanzu kai ka amfana da ladan jam'i abu na biyu idan ka tashi ba sai ka yi ikama ba kabbaran da kai ka shiga din nan kafin liman ya sallama wannan liman ya dauke maka ikama yanzu da ana yin sallama da ka tashi kawai zaka ci gaba da karatu ne ka kawo sallar ka da yadda ina fatan kun fahimta to dan haka bai dace ba ka zo masallaci sallah dan kawai cewa liman na cikin raka'an karshe ko ya zo kammala tahiya wato sai ka ce ai ka koma gefe guda ka tsaya idan an yi sallama ku tayar da naku sahudin daban tayar da wannan sahu daban makaruhi ku yi don maimaita jam'i a masallaci mai limami ratibi makaruhi ne amma bin liman dinnan nan wannan shine bin umarnin annabi dan Allah ya ce annabi ya ce wa ma adraktum fasallu abinda kuka riska to ku sallace shi kaga ma dinnan nan shartiyya ce wanda wannan kuma siga ce daga cikin sigogi na umu ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi ya ce abinda kuka riska ma'ana ko da minti ɗaya suka, ko da rabin minti suka to ka sallace shi tsayawar ka ki shiga ciki ka kaga ya saba umarnin wannan hadisin kenan kuma idan ka shiga dan nan lalle kana da ladan jami'i wannan shine abinda malamai suka faɗa musamman ka duba fatul bari sai sai al-bukhari ibn hajar yayi bayani mai kyau kare da gaske karkashin wannan mas'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai an kira sallah sai an kira sallah ta ban karanta muku ba hadisi ne sahihi ba sahihi bane ba an gane ko shi yace rawahu tirmidhi bi isnadin da'if ni kuma na binciko a wani wurin na samu sahihi ne bal hadisu sahihun min riwayati mu'az wa ali banda ali bin abi talib mu'az bin jabal ma ya rawaito hadisin saboda haka hadisi ne sahihi ka duba littafin al-jami'u sagir sahihul jami'u sagir karkashin hadisi na 261 hadisi ne sahihi kuma hadisin baya na bukhari da muslim din can ma adraktum fasallu yana masa shaida kan abin da wannan hadisi ke korwa ya haƙuri yanzu na masa alkawali in an yi kiran sallah shine farkon tambaya

yaro idan ya kai mumayyazi yaro da ya kai mumayyazi kuma shine wanda yake da wayo ya fita daga yarinta ta rashin wayo amma kuma bai zama baligi ba to waɗansu suna kaddara yaro ya zama mumayyazi idan ya kai shekara shida waɗansu su ce bakwai waɗansu ce wannan abu ne da baka iya kaddara waɗansu shekaru ka ce dole sai an kai nan saboda akwai yaran da zaka ga masu hazaka ne tun suna yin shekara biyar wani ma bai kai haka ba yana da wayo wani kuma ya kai shekara takwas yana matsayin dolo da haka abin da ake bukata da yaro ya zama mayyazi shine yaron da yake da mataki na wayo ta yadda in ya fara sallah ba zai daina ba har sai an gama yana da wayan da in an fara sallah da shi baya tafiya amma duk wanda za a fara sallah yanzu yanzu ne Allah Allahu akbar an jima shiga harkokin sa da ne sake dawowa kaga wannan ba shi ake nufi ba ana maganan yaro wanda yake mumayyiz an fahimta ko sannan na biyu su yaran kanana wanda ba su kai wannan matsayin ba duk da su ba wai su ne ake maganan yin sahu tare da su ba shin a hana su shiga masallaci ba wani dalilin da ya hana a hana su shiga masallaci za a yi shiga masallaci da su in sun zo ko ba a kore su ko da kaji suna wasa a cikin masallaci ba ka cewa a kore su lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yara sukan je masallaci har wata rana a ɗaya daga cikin sallolin rana azhar ko la'asar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito da ɗaya daga cikin jikokinsa Hassan ko Hussein kamar yadda mai ruwaya yayi kokonto ya manta ko wanda ne ko da Hassan ko Hussein yana dauke da shi aka zo aka fara sallah bayan annabi yayi kamar rabin sallah sai yayi wata doguwar sujada ya dade bai dago ba wani sahabi yake ka ko dai wani abu ne ya faru sai ya dago kansa sai kawai ya ga wannan yaron ya dare gadan bayan annabi ashe annabi ya tsaya ne saboda idan kare dago yaron idan kana daga hannu ai ba zan iya karasa ya hakuri gara ka fahimci wannan ai kai ma zaka kare da wannan dungo saboda haka sai annabi yake dagowa har sai da wannan yaro yake ji da wasan sa sahabin yace dan dago naga annabi halin da yake ciki sun sace koma su jira da aka kammala sallah sai bai suka ce annabi ko wani abu ne ya faru yace ba abin da ya faru lakin nabni irtahalani fakarihtu an ujilahu yace ɗana ne yazo ya hau gadon bana ya mayar da ni kamar dabbar wasan sa yace ni ba bana so in zaburar da shi in hana shi abin da yake so dan haka na kyale shi har gaji da sa ya daina sannan na dago yazo ne bai zama hujja ba hadisi ne hujja yana cikin ruwayar aikin da imamun da sai hadisi ne sahihi ga kuma hadisin da annabi zo da umama a rike zo da ita a hannu tana kafadarsa ana aka yi sahu sallah aka fara sallah yawa mutane limanci idan ya zo ruku'i sai ya ajiye ta ya yi ruku'i ya yi sujada yayin da ya kammala sujada zai miƙe sai sai zaɓe ta miƙe da ita tana hannunsa har aka musalla haka kashin dai zuwa yaro da masallaci nan, shugaban halitta ya yi sallallahu alaihi wasallam da haka ba a cewa don yara sun zo masallaci a kore su duk hadisin da yake cewa idan yaro ya zo masallaci a kore su, ko ya hadisin ya zama yi ko za'ifi, ba hadisi ɗaya da ya inganta cikin cewa wai jannibu kuma su biya nakum wato wai ku ne santar da yara daga masallaci ba hadisin da ya ce haka inda ya fice haka to ba daga annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba daga bakin annabi malam daga hannu me kace yanzu shi eh, magana fitarin da ya taba ka to anan gurin a ita najasa in ta zanto a cikin tufafin masallaci take tana da sauki sama da a ce a jikin ta shafe shi shi wato akwai bambanci tsakanin kana sallah sai mutum ya kasance alwalarsa ta warware ko da matan ya faru sallah babu alwala bai tashi tana abinci cikin sallah irin wannan babu rangwame a ciki dole ka yanke ka je ka yi alwala amma idan najasan nan a wurin da kake sallah ne take ko a jikin tufafin ka take waɗansu daga cikin malamai suna ganin zaka iya ci gaba da ita musamman imamu shekani a cikin asayil al-jarrar al-mutadaffiqu ala hadaiq azhar yace ita eh, najasa da ta shafi eh, tufafinka ko wurin da kake sallah gusar da ita yake cewa wajibi ne amma ba sharadi ne cikin sharuɗan sallah ba abin da ake nufi da sharadi abin da in ba shi babu sallah yace a'a wajibi ne sai dai a ce in baka gusar ba kana da laifi matakar kana da ikon gusarwa amma in ka sallar haka yake tayi yi amma dai zance mafi inganci mutum ya gusar da ita da haka lokacin da yaron nan ya yi fitsari kai kana cikin sahu tare da shi ko fitsarin ya taba ka ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto akwai yalwataccen lokaci ta yadda ka iya yanke sallah ka je ka wanke ka zo ka dawo ka yi sallar ka to wannan shi yafi dacewa shine yafi fita daga cikin sabani ko ya zanto lokaci yayi karanci idan ka ce za ka fita har ka je ka wanke ko ka ce tafafi ka dawo lokacin sallah zai wuce to sai kai sallar ka haka kuma sallar ka tayi babu wani ka bayi a kanka ka fahimta da kyau to na'am eh ya

mun yi magana kan cewa mun karanto hadisi na annabi cewa wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai har aka gama sallah baya da sallah da hadisin annabi ko yace to ya ga wata magana ta ibnu hajar wanda ke nuna cewa to ai ga wani mutum da yayi sallah da mu'az da mu'az ya tsawaita sallah sai wancan mutum ya fita yayi sallah sa bayan sahu shi kadai shi kuma annabi ya tabbatar sallah sa ta yi me bambanci tsakanin wancan da wannan shine maganar ka kaga ko bambanci wanda ya zo bayan sahu ya sallah shi kadai din nan ya rabu da mu'az ko bai rabu da shi ba yanzu shi kadai ke yin sallah sa shi kadai ke yin amma wanda ya zo fa ga sahu a gaba ya ke tsayawa ya zo tsaya a baya kabarta ya bi wannan liman ne ko ba bi sai ba haka ikhtalafati suratan surar biyu ta bambanta mutumin can gaba ɗaya yankewa ya alaka da mu'azi ya faru sallasa sabuwa ba wai bina iya akan wancan sallar ba sabuwa ya faru ta kamar da ruwayoyin waɗansu ruwayoyi na hadisin suka nuna wanda shi ma ibn hajar yana da akwai ihtimali biyu yace ko dai mu ce ya je ya ci gaba da tashi ne ya kyale mu'azu ko mu ce ya je ya faro ta sabuwa yace to amma ihtimalin sabuwa shine abin da yafi karfi kaga wannan daban daban ce kenan ba su da alaka da juna ko yau idan liman ya tsawaita da yawa tsawaita da ta shige hankali kai kuma kana da uzuri ko kana jin yunwa ko wata matsala ko ga mota a tasha za ta fawa barka sai ka yanke karfi da limamin ka je ka yi taka wallahu huwa ahad da yana da yana ka je ka bin mota kar mota ta barka ko yau wannan ta faru liman yana dogon karatu haka kawai babu dalili ko ga hadiri ya taso amma kuna sallah a ranar Allah ko abin nan liman yana dogon karatu na ba gaira ba dalili kaga da irin wannan <laughs> ya kamata irin wannan liman su rika karanta fiqhu da kyau baka gane fiqhun sallar kansa yanzu ga hadiri ya taso ko mutane ana take rana ka jawo dogon karatu ka bari ina a gida ne kake ka ka dogon karatu mana mutane ga hadiri ya taso ruwa zai dake su ne kaga duk waɗannan matsaloli ne da ya kamata a idan tsanani ya tsanani ka yi ka je kai sallar kai ta kai ta ka to saboda za a yi abin nan darasi da da abu ɗaya ne ta wajen Allah shine akwai wani dan uwa daga nan bangaren jiya ko shekarar jiya lokacin da muke magana kan cewa baya halatta rigayar liman da me da yin takbiratul ihram haka ne ko haka ko ba za a rigaye shi ba da sallama tabbas duk wanda ya riga liman yin kabbaran arama. ba shi da sallah salatuhu lam aqid dan a wannan lokacin idan yace jami'i yake bi to ai an ce sai liman yayi kabara zai yanzu shi ya riga shi sallah shi kadai yake yi a zuciyarsa kuma shi liman yake bi kaga ba da sallah kenan to amma me hukuncin wanda ya riga limami ruku'i ko sujuda ko ya riga shi dagowa daga ruku'i ko sujuda to anan shine idan mutum ya riga limami ruku'i ko sujuda bisa ganganci tabbas ba da sallah wannan shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal Sheikhul Islam kuma ya kawo dalilai masu yawa cikin majmu'ul fatawa da suke nuna haka cewa tabbas bai da sallah tunda ya riga liman aiwatar da wani rukuni daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi suka ce manzon Allah yake cewa wanda suke riga limar wato ruku'i ko dagowa sujuda ko dagowa wanda yake riga liman aikata wannan baya jin tsoron Allah ya jirkitar da fuskar sai mai da ita kamar fuskar jaki suka ce babu yadda za a annabi maka barazana da wannan yanzu sallar ka ta yi wanda sallarsa ta yi sai dai a masa alkawarin lada amma ba za a yi masa barazana da mai ba hukuma da haka dukkan wanda ya riga liman ruku'i ko sujuda ko dagowa daga ruku'i ko sujuda ya riga liman aikata wani rukuni da gangan yana cikin sani baya da sallah amma wanda ya bisa ga kuskure fa ya dago ya ji wani sauti kamar liman ya dago tsammanin sa ya dago sai ya dago sai ga liman bai dago ba to sai koma wannan ba komai a kansa ga wancan sahabin da ya ji annabi ya rage cikin sujuda wannan karanta hadisin sa dazu sai ya dago da ya dago ya ga annabi cikin sujuda sai ya sake koma karshe kuma ba wani kabli ko badi akan kansa ya riga ya dauke masa wannan to Allah fahimtar da mu assalamu alaikum warahmatullahi sai Allah ya kai mu gobe kenan takawarsa duk tsoron sa yace zai iya isar da sakon musulunci shi kadai ba zai taɓa yiwa ba akwai bukatan wane akwai bukatan su wane, akwai bukatan wane kowa yayi daidai karfansa kullun ya amalu ala shakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ada sabila saboda haka kowa da kwazon sa ba ni da gurin in zo in fara wa'azi tun daga farko har karshe ya zanto ni kadai ne ina ganin in kun yi haka ba ku yi mun adalci ba kuma wannan shine karo na biyu da na faɗi wannan karo na uku kenan kaga idan idan na zo wurin wa'azi na gani kadai kawai aka saka wala su kaga kaga idan na ki ba ni da laifi tun da yanzu dai na san kun zama shaida wannan shine na biyu da na taɓa yin wannan maganar da sauransu idan aka sake na uku kuma kaga ba ni da laifi kenan idan na ce a'a ba zan yi ba gaskiya saboda haka a ya kamata mu fahimci wannan komai ya tafi kan tsari yayin da duk za a yi abu wato ya kasance an tsara shi bisa ga tsari kuma ya kasance ba ni kadai zan yi wa'azi ba wani ma zai wani ma zai ce wani ma zai ce dan saboda gaba ɗaya mu muna karawa juna ilimi ne fasahar da Allah bai wani bai ba wani ba fahimtar da Allah bai wani bai ba wani ba kowa da irin nashi fahimta ubangiji ta'ala ya taimaka mana kuma ubangiji ta'ala ya sa mu tsarkake niyoyin mu cikin dukkan maganganun mu da ayyukan mu babban abin da ake nema kan kowane irin abu shine yardan Allah shine niyya ta gari yayin da ya kasance niyya ta lalace duk yawan aiki sai zanto baya da amfani kenan Allah ya tsare zan fara karanta tambaya ta farko mai tambaya ta farko mana yana tambaya ne yana so ya san gaskiyan al'amari abin da ake faɗa a game da suratu yasin da ake cewa eh, kamar a ce idan mutum ya karanta aya kaza sau kaza zai samu abu kaza ko idan mutum ya karanta aya kaza ya rubuta zai samu abu kaza shine malam yake so ya san malami yake so ya san cewa wannan abin gaskiya ne ko kuma akwai saka da warwara a ciki wato mu fahimci cewa alkur'ani mai girma gaba ɗayansa tun daga suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran har ka zo suratul nas ubangiji ta'ala ya saukar da shi ne don ya zanto shirya ga mutane ubangijin da ya saukar da shi ya faɗi dalilan da ya sa ya saukar da shi a cikin ayoyi masu yawan gaske amma ga shi don buga misali ka gane kamar haka farko ubangiji ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul alba. littafi ne da muka saukar da shi gare ka wanda yake cike da albarka dan mutane su kula da ayoyinsa kuma dan ma'abuta hankali su ɗauki izina da wa'azi a cikinsa. kaga anan sanadiyan saukar da littafin gata liyadabbaru ayati dan lamu anan lamu ta'lil ce wa liyatazakkara ulul albab kuma nan ma lamu dai lamu ta'lil ce sannan ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da wannan alqur'ani a gare ka don ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu umarni ko hani wajibi ko haramun kuma dan ya kasance sun zanto masu tunani wajen gane hikimar da Allah ya musu wajen saukar da alkur'ani a wani wuri ce wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu saukar da wannan qur'ani akan ka ba sai dan ka rinka bayyana musu abin da suka yi sabani akan sa addini qur'ani ya warware sabanin su sannan ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin mun saukar da wannan alqur'ani dan ya zanto bayanin kowane irin abu na addini kuma dan ya zanto shiriya ya zanto rahama ga waɗanda suke musulmai sannan ubangiji ta ce alif lam mim zalika kitabu la riba fi hudan lil muttaqin shi alqur'ani shiriya ne ga waɗanda suke masu takawa sannan ubangiji ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai gargadi da wani alkurani ga wanda ke jin tsoron narkon azabata yanzu kaga duk abin da ke cikin alkur'ani wato ko dai zanto labari ko ya zanto umarni ko hani ko ya zanto alkawali na rahama ko ya zanto barazana da azaba ko ya zanto misali da ubangiji ta'ala ke bugawa ko ya zanto rantsuwa da Allah ya kan wani abu da yake son ya tabbatar labarin nan an kawo shi ne don ka dauke izina labarin adawa labarin samudawa labarin ashabul kafi labarin annabi yusuf annabi sulaiman duk labarin da Allah ya kawo na mutanen da suka wuce baya ya kawo shi ne dan wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hakika a cikin labarin su akwai ibra wato izina kenan da wa'azi li ulil albab li ulil absar li ulil tafakkur ma kana hadisan yuftara alqur'ani ba magana ce da aka kikilo ta ba wahayi ne daga Allah walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shi yasa kaga wannan labari ne akwai kuma alkawalin aljanna ga waɗanda suka yi gidan ga waɗanda suka abin nan a kawo labarin aljanna da abin da ke cikin ta ah, na ni'ima ah, la mutari min ma'ish tahun hurun ilin ka misalin lawlil makanun jaza'an bima kanu ya'malun la sumuna fiha lagawan wala tasima illa fi'lan salaman salama duk labari ne wannan na gidan aljanna da abin da ke ciki fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa min khamrin lisharibina wa min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman labari ne amma narkon azaba kamar labarin wuta abin da ke cikin ta wa in yasage su yughasu bima'in kalmuhli yashul wujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa da sauran dangogin azaba kaga duk wannan darkon uh, azaba kenan na abin zai zo gaba sai umarni a atu zaka kuzu min amali mu sadaka tan tutahiruhum kutiba alaikum al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa kutiba alaikum idha hadara bil ma'ruf walillahi ala an-nas sabila wa azimtu an-nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajrin amik li yashhadu manafi'a duk wannan kaga ibadoji ake sa kai hani kuma la taqrabu zina wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashudda la tankihu ma nakaha abakum min nisa illa ma qad salaf ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتزنوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون haka duk wani abin da sai shirye suwa zuwa ga ɗabi'u na gari maganganu halaye yanayin tafiya akan kasa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takrika al arda wa lan tablugha al jibala tula wa qasid fi mashik waghdud min sautika inda ankara al-aswat da sautul hamir idan kama qur'ani gaba daya daga alif dinsa zuwa ga ya'un dinsa zaka ishe cewa nizamun mutakamil tsari ne cikakke rayuwa ibada tattalin arzikin kasa siyasa zamantakewar jama'a zama tsakanin makwabci da makwabci alaka tsakanin tsada da mahaifa alaka tsakanin iyaye da ƴaƴansu tsakanin mai karfi da mara karfi tausayi hakuri kyautayi jarunta kyauta da sauransu shine abin da alqur'ani ya kunsa Abin da ake so mu karanta mu dauki wannan tsarin gaba ɗaya a rayuwar mu ya zanto waɗansu qur'ani ne masu yawo da kafafunsu da aka tambaye Aisha yaya menene halayen annabi sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un annabi sune qur'ani abinda duka da an ce qur'ani ya ce ayi to annabi yayi abinda zai ce kar ayi fa ya ne santa wannan shine manufar saukar da alqur'ani amma sai aka saukar da alqur'ani sai ka je ka dauka suratu yasin maganin kaza idza waka daga farko zuwa karshe maganin arziki fa jama'a na hum jama'a maganin samun kwastoma a kasuwa wa alakaitu alaika mahabbatan minni maganin farin jini sunan lawar Allah Fatimatu da an zo ta alaka mahabbatan ma sai ka bude shi babba sai ka rubuta sunanta a ciki minni kai kuma ka rubuta sunanka ta soka lalabi safi tani ilahi ba sunan maganin ciwon ciki aka ɗauki Qur'ani aka mayar da wannan gaba ɗaya manufar saukar da Alƙur'anin ka rushe ta abinda muka faɗa a baya manufar saukar da alqur'ani abinda muka faɗa a ƙarshe kai kowa abinda kake da alqur'ani dan Allah ka yawa alqur'ani adalci ko ka kimanta qur'ani kamar yadda shi wani ɗakin shan magani maganin ciwon ciki maganin farin jini maganin kaza babu wata sura cikin alqur'ani da aka bi a ce wannan sura maganin kaza wannan sura maganin kaza babu wannan daga Allah ko manzon Allah ko sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina duk waɗannan ƴan tsubbu ne suka ɗauki wannan suka kintace waɗannan ababai suka kitsa su abinda aka ce shine idan kana da bukata a wurin ubangiji ta'ala ba rubuta alqur'ani zaka yi ka sha ba ka karanta alqur'ani ka addu'a da shi alqur'ani maganan Allah ne maganan Allah sifa ne cikin sufofinsa ka yi tawassuli da shi alqur'ani ko da kul huwallahu kadai ka karanta ka ce ya ubangiji albarkacin wannan sura mai girma da ka saukar cikin alqur'aninka ina tawassuli da wannan sura ya ubangiji ka biya min bukata iri kaza duk abin da ka roka da wannan kai tawassuli wanda ya dace kuma Allah na iya ansa maka dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su yana siffofi ku roke shi da su kuma idan ka zo ka dauki karshen suratul hashri wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر can gurin al-khaliq al-musawwir duk ka hada waɗannan sunayen sunaye ne na Allah wanda ake roƙon shi da su wannan ayoyi guda biyun karshe in ka karanta ka roki Allah da su kai tawassuli da babban abin tawassuli shine sunayen Allah ana sa ran kuma Allah ya ansa maka addu'arka ka karanta su ka ce ya Allah albarkacin waɗannan sunaye naka masu girma siffofinka masu tsarki ya Allah ka biya mun bukata iri kaza ka faɗa da Hausa ba sai kai larabci ba ka karanta su ka faɗi bukatun da Hausa amma ka ware suratu yasin a zo yi hatimi na suratu yasin da wani asiran suratu yasin da yan tsubba suka yi kwanan har an rubuta shi da Hausa boko to duk waɗannan ban da shirka ba abin da ke ciki na karanta wannan asiran suratu yasin sai a kawo aya yasin wal qur'an al hakim sai a kawo sunan aljan ya shamsa ya ilu innaka al mursalin ya dam da ya ilu ala siratin mustaqim ya mazga ya ilu wane ne wane ne ajib ya shamsa ya ilu ya sami'u kaga ajib ansa ya shamsa ya ilu sunan aljanni ne sami'u kuma sunan Allah ne to kaga wani shirka tafi wannan abin kasa ko a kawo sura ayar farko a ce tana maganin kaza za a rubuta su goma a wanke da ruwa A aka na gani a cikin wani yi tabu, ashar marratin wa yugsalu bil ma'i da ganin larasin kasar larasin dan Afirka ne Yi tabu, ashar marratin wa yugsalu bil ma'i a wanke da ruwa kan kenan ko to da ya zo gaba sai ga wani abu yana so ya faɗa amma ba da larasin da zai faɗa sai ce a hada da kaushin rimi sai ya faɗe shi da Hausa ya fara da larabci da Hausa yi gusa da aikar marratin wa yi gusa da bilma'i a hada da kaushin rimi duk wani yan sabbi ne kawai a saurayen su suka haɗu suke saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah kar mu wulakantar da alqur'ani mai girma wallahi kaga wannan burdun izawaka burdun yasin burdun wacece hatimin annabi yusuf hatimin annabi sulaiman wallahi tallahi ba daga Allah suke ba daga manzon Allah suke ba waɗansu makaryata ne wanda suke rubuta abu daga hannunsa su jingina wa Allah Allah ya san za su zo da aka ce fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم katabat كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون tabbas za su ji duka sun faɗin wannan aya in ba su tuwo ba Allah ya tsare mu to jama'a sai dai kan mana jama'a an samu na tambaya masu kula mana da generator masu muna kuracin jinsu sun muna sigina cewa man fetur da ke ciki ya kare kuma sun sani tuntune babu layin wutan nefa a nan anguwan da wannan generator ne muka fara aiki wutan nefa ne aka cire wajen junction box din aka hada idan har mun yadda ya kare ba za mu samu mu takara kayan da ya kamata ba don mai mayar mana da wutan ba zai iya a cikin lokaci ba saboda haka daga wannan tambaya da mana an samu ne za mu dakata muna roƙo Allah ta kama mana da alkhairi mu kuma abubuwan da muka ji Allah sa mu yi amfani da su to malam a dan karin bayanin da zan yi game da maganar tazu ta tsara wazi na san akan samu waɗansu makarantu masu zaman kansu ko na gwamnati ko waɗanda suke karkashin tafikarwar waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu su gayyaci latta to a irin wannan sa'iya samu na kai tsaye ko kuma su samu malam Dawud ko su sami ah, malam Husaini ko su samu malam abin da sauransu amma dukkan majalisin da ya shafi kungiya dukkan masallacin da ya shafi kungiyar jama'atu zalika bid'a wa kamata sunna suke bukatar in gabatar musu da wa'azi to su biyo tsari ta hanyar kwamitin tsara wa'azi wannan shine karin da nake so in yi Allah shi taimaka mana